Taron gidanmu ya zo, taron gidanmu ya zo, taron gidanmu ya zo. Yau za a yi wanga taron? A'a, ya dai kusa. A sanar da ku ne kawai kowa da kowa ya ga. Suna zaginmu, muna cin gaba. Suna kishinmu, muna cin gaba. Inda zagin su ke sa muke cin gaba, ku faɗi musu kas su bari. Su ci gaba kas su bari. Ga. suna zagin mu muna cin gaba suna kishin mu muna cin gaba inda zagin su ke sa muke cin gaba ku fadi musu kasu su bari su ci gaba kasu su bari baba ya kusa sauka baba ya kusa sauka baba bahari ya kusa sauka baba ya kusa sauka baba ya kusa sauka baba bahari ya kai sauka kana murna bahari zai sauka take rawar bahari duwawu dumu-dumu mana ga nono sun tuma sun tuma mana